Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an wani lafiya. shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci. Yau take ranar Juma'a, ranar da mukan bawa mai sauraro dama bayyana ra'ayinsa kan batutuwa waɗanda suka shafi tsaro, tattalin arziki, kasuwanci, lafiya, ilimi da dai sauransu. a wannan lokaci za mu fara da ra'ayin malami na farko bismillah me ke tafa da kai Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio France International kuna tar da Basir Dambago daga Tumbul a Maraɗi Jamboree Niger. Ni ra'ayina a yau na harko da ina musulmin duniya kakaf barka da ganin wannan safiya ta Juma'a da fatan Allah Ubangiji ya ba mu albarkar dukinta. Sannan ra'ayina na biyu yana kira ga authority cewa da hukumomin Nijar ya kamata tun da sun ce su suna tausaya ma talakawa an rage an hana tahiya da da raguna kasashen waje domin talaka ya samu sa'ida. To banda haka na akwai wani talaka yana nan shi ba ma ta ragon yake ba a dai samu abin da ya ci ne yake yi. Don haka muna fatan hukumomin Nijar ku taimaka da Allah shi ma taki a rage mai kuɗi tunda dai kun ce saboda talaka kuke yi ya kamata a ce an rage mataki farashi daga na kuma sauran ku da kullum basirar dan bago daga tumburi a maraɗin bore ne sashin hausa na gidan Radio Faransa International RFI mai magana Isa Ji kan mai saje daga tashin mai turare a karamar hukumar Toro memba ungiyar muryar matasa na Afirka reshen jihar Bauchi tarayyar Najeriya haɗin gwiwar Comrade Ilyasu Yakubu da haɗabi mai kwamfuta mai yama da Ibrahim mai wankin hula duka membobi na ungiyar muryar matasan Afirka. Yau Juma'a kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu akan al'amuran da suke shi mana tuwo a koriya to yau ne zan yi tsokashi ne akan matsalan tsaro da kullum take ƙara ta'azzara a Najeriya ana maganin kai amma ƙaba na ƙara shiwo to muna fata dai mahukunta za su yi iyakashin su wajen ganin sun kawo ƙarshen ƙungiyar boko haram da ayyukan ta'addanci a yankin zamfara da sokoto allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu najeriya da ma afirka da ma duniya baki ɗaya na gode rfi hausa mai magana isa jisan mai Assalamu alaikum Radio Faransa mai magana Hassan Adamu Lafiya daga nan garin Kutusma jihar Yobe da tarayyar Najeriya tare da Hassan Albasiri Abu Afan har ma da Ango Yaya Danno Azare muke muku fatan da fatan mun yi sallan Juma'a lafiya Allah shi karba mana ibadun mu. Asha Allah yau maudu'in na akan yawaitan hare-hare da kwanan nan yake yake faruwa a yankin Arewa maso gabas musamman ma jihar Borno yanda ake kaiwan hari a akan jami'an soji da kuma jama'a jama'a wannan alhamari bai yi daɗi ba mu dai fatan mu ya kamata gwamnatin tarayya ta yi gaggawan shawo wannan al'amari wanda ya ba sau ɗaya ba sau biyu ba ana cewa cikin wata biyu kusan barikokin sojoji kusan goma wanda aka yi musu kaga wannan kan soja ma aka masa hari wanda ta yi farin fula ya kamata a gaggawan samar a inganta musu tsaro da kuma kayan aiki su magance wannan al'amari gabare gabare rediyo faransa mai magana asan adamu lafiya daga nan garin fitos a jihar Yoban tarayyar Najeriya tare da Hassan Albasari har ma da Ango Yaya Danno Azare Assalamu alaikum Radio France International mai magana Ibrahim Jibril biyu ina kiran ku daga nan biyu a jihar Borno. Muna godiya da irin dama da kuke bamu musamman a rana irin ta yau Juma'a. Fatanmu mu Allah karbi ibadun mu na Juma'a. Da Allah ina sake jan hankalin yan uwa musamman mutanen arewacin Najeriya akan mu sa kasar mu cikin addu'a ganin irin hare-hare da yan ta'adda ke kokarin hana mu zaman lafiya mu yi addu'ar Allah ya hana su zaman lafiya duniya da lahira. Nagode ku tashi lafiya mai magana Ibrahim Jibril biyu ina kiran ku daga nan biyu a jihar Borno. you. sunana mustapha bayan mega daga nan guso jihar zamfara tarayyar najeriya yau juma'a ra'ayina shine dangane da wata fira da bbc ta yi da dan majalisar tarayyar najeriya mai wakiltar birnin magaji da kauran namo da a jihar zamfara honorable aminu sanin jaji a lokacin da yake tattaunawa da su yana cewar sun samu labarin cewa wata mata ta haihi 'ya'ya biyu a hannun 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane suka karbi 'ya'yan suka jefa makarnuka suka canye dur a jihar zamfara sosai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi cikin raji'un ina umarnin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya baiwa jami'an tsaro ina shugabanni ina gwamnan jihar Zamfara ina shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da yan majalisar tarayya da yan majalisar dattijai don Allah don Annabi a taimaki al'ummar arewa maso yammacin Najeriya ana cikin mawuyacin halin haula'i na tsadar rayuwa da itila'i na rashin tsaro a ji tsoron Allah a taimaki al'umma domin ana cikin mawuyacin halin haula'i. To madalla haka yake mai sauraro shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiyya Haruna. Yau take ranar Juma'a ranar da mukan bawa mai sauraro dama bayyana ra'ayinsa musamman kan batutuwan da ke ci masa tuwo a kwarya. Malami na gaba muna sauraron ka. Suna na Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya a tare da ne akwai dan uwa ya haya don azare ango muna yi muku fatan alkhairi al'ummar musulmi a fatan kun gabatar da sallar juma'a lafiya. Yau take juma'a rana ce ta mu kuma za mu yi amfani da wannan dama wajen jinjinawa zakakuran ma'aikatan wannan farin gida mai albarka na gidan rediyon Faransa don ka baki daya muna musu fatan alkhairi bisa yadda muka je sun taya mu murna suma da ma kuma sanarwa da muka yi a fakaice wadda kuma wasu dai daga cikin mambobin mu masu sauraro a wannan kafa suka je na gidan rediyon Faransa cewa ya haya dan na azare zai yi aure to tabbas muna ƙara jinjina muku sosai a gefe guda kuma masu sauraron ma baki ɗaya wayanda suka samu halartar ɗaurin auren da ma wayanda suka kira suka ce mu murna da ma kuma wayanda suka yi posting da ma wayanda suka yi mana addu'a ba tare da mun sani ba to muna ƙara yi muku godiya da kuma fatan alkhairi a gare fatan dukkanin wayanda suka zo sun koma gidansu lafiya Hassan Albasari Abubakar Angon Fatima tare da Yahaya don na azara angon. Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio Faransa International. Magana Kongo Mamila Adamshi dan jihar da magaran a jamhuriyar Nijar a Departement ɗin Gure. Da farko ina muku fatan alkhairi. Yau Juma'a zan bayyana ra'ayina ne game da dokan da gwamnatin ƙasar mu Nijar ta yi na hana hutar da dabbobi ƙasashen waje. To abun da zai kawo yan ƙasa sauki to abu ne wanda za a yi maraba da shi kwarai da gaske amma muna kira ga gwamnati ya kamata dai ta duba wannan lamari ta sassauta musamman ma wanda suke suka dogara da tirka da sauransu wanda za su yi kuma su kasa ƙasashen waje su sai da da sauransu muna kira gwamnati ya kamata dai ta ruba wannan lamari ta sassauta a tashi lafiya na gode da kongo mamila adamshi. Assalamu alaikum Radio France International. Kuna tare da Isa Hassan ne layin masallacin bare bare da ke garin Fortiscom. To alhamdulillah ni yau ra'ayi na dangane da dama da ku bamu shine zan yi magana ne akan abin da ya shafi harkar tsaro musamman jihar Yobe da Borno da kuma kare arewa maso gabas maso gabas. Wannan wato rashin tsaro da muke fama da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauki kuma shugabanni wajibi ne akan su su tsaya su kula da haƙƙin nauyin da aka ɗora musu ko suka ɗora wa kawunan su na cewa lalle za su shugabance mu su jagorance mu to muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ba su ikon sauki wannan nauyi assalamu alaikum na gode radio france international ya kuna tare ne da isa sallai masallacin bare bare kuma amini na malam hassan albasari muna fatan Allah ya amsa mana karba mana wannan assalamu alaikum Assalamu alaikum. Sashen Hausa Radio Faransa mai magana baban Fatima Garnasko gangan haɗin gwiwa da Mamman Abdullahi da Nijar da abokan Dasko gangan da Alhaji Didi gangan. Alhamdulillah muna musulmin duniya barka da sauƙa masallaci lafiya. A gaba kuma muna kira gwamnatin tarihin Najeriya ta ɗau matakin hana abubuwan da ke faruwa arewa maso gabas na 'yan muku suna kai sojoji hari a cikin gida. To kaga idan sun ka harci ƙarfin sojojin Najeriya to ku talaka Najeriya har sun zan hoto gare su kawai su bi su sa makashi don haka muna kira gwamnati ta Najeriya ta dakile wannan abubuwan da ke faruwa a arewa maso gabas da ma arewa maso yamma Allah ka ba mu lafiya a ƙasar mu Allah ka ba mu kwantaccen hankali kuma ina kira gwamnatin mu na arewa su yi tabbatar sarakuna da nasu mulkin da suke yi kaga a kace wutar da ke tasowa a Katsina na ana so a dan wa sarkin Katsina ba daidai ba to shi ma wannan gaskiya gwamna ya kamata ya ta ta yi ne gwamna kujeran mu gwamna haka kuma kujeran aski ce ha lokaci kaɗan ha ka tafi ka sarki su wannan uwayen ƙasa kuma suna kula da 'yan ƙasa don haka muna kira gwamnonin mun arewa su ta wato suna kula su tsawon mulkin su na gode mai magana baban fatima ga nasu zama Sashen Hausa na Radio Faransa International Assalamu alaikum mai magana dan mutan garin Maida Aminu Kano Maida Garko. To a yau Juma'a na shigo filin naku ne zan bayyana ra'ayi ra'ayina akan al'ummar da suke shirya fina-finan Hausa wato masana'antar Kannywood. Ya kamata a ce su tantance matan da suke ma'amala da su ganin yadda wasu matan suke shiga ta tsaraici suke fito a social media hakan ya jawo suna bata mana tarbiyyar al'umma ko in ce ce suna ɓata mana tarbiyyar mata waɗanda suke koyi da su ya kamata a ce su ɗau matakin gyarawa tun kan matsalar ta tsamari domin ice tun iya ɗanyi ake lankwasa mai magana ɗan matan garin maida aminu kano maida garko. To madalla duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin ka fatanin abokan aiki musamman Mustapha a DBC da ya sarrafa na'ura domin sada na da mai sauraro. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.